wannan yarinya da ka gani ladidi ce to ladidi wanka ladidi mata gwamna haka baban wancan ke mata jana ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake ko duba ni baki kuma ni gaunar ki nake ina kaunar kikin ji ladidi in life people go in search of greener pastures either to achieve an aim or to meet a target to kai wane ne kai <laughs> lalaji je ne au kai ne da ma ake cewa ka haɗa sunanka da sunan ƴar gida da wai me yasa mama dai kawai nan ba sa son farin ciki na ne kowanne gara yazo zai ce yana so na ladidin banza ladidin wofi gaskiya ka kaki ƙara zagin nan arewa medium presents na ladidi the series lost in the city and in pursuit of his mission in the world of glamour he comes across many hurdles, faces a lot of challenges and passes through several tests. What is his fate despite these obstacles? Find out in Nalagi. Kai mai Shi yasa manzo Allah ya ce fali yakun khairan aw liyasmut. waye kai ne kake takama da shi Allah lalle ka rike babban go haba ladidi wai yaushe ne zan burge ki ne yaushe ki karbi soyayya ta ne ladidi har sai ka zama adam ya zo Umar M. wannan ita ce rahama sada kayan nan ta sa a waƙanta na bebi don sada jibi kuma ko kayan amal umar Maladidi ta zai wani cicin da wani. Ladidi ladidin baba. Starring Adam A. Zango, Rahama Sado, Umar M. Sharif, Amal Umar, and introducing Written by Jamil Nafsin, produced by Suleiman Sazisu, and directed by Alfazazi Muhammad. Na Ladidi. Coming soon on Ariwo Medium YouTube channel.